Galatiyawa Sura ta shida Ya ku uwa, in an kawo mutum yana a cikin yin laifi, ko da kuke na ruhu, sai ku komo da shi a kan hanya da tawali'u, kowa yana kula da kansa kada shi ma ya burma. Ku ɗauki wahalar juna, ta haka za ku cika shari'ar almasihu, kowa zaci shi wani abu ne, alhali kuwa shi ba kome ba ne. ya ruɗi kansa kenan kowa ya auna aikinsa ya gani sa'an nan ne zai iya gadara da mukaminsa shi da kansa ba sai ya gwada kansa da wani ba lalle kowa ya ji da kayansa duk wanda aka koya wa maganar ya ci moriyar abubuwansa na alheri tare da mai koyarwa kada fa a yaudare ku ai ba a iya zambatar Allah duk abin da mutum ya shuka shi zai girba wanda ya shuka a kwaɗayin son zuciyarsa ta wurin son zuciya zai girbi ruɓa wanda ya shuka ruhu ta wurin ruhu zai girbi rai madawwami kada mu yi sanyi da yin aiki na gari don za mu yi girbi a kan kari in ba mu karai ba to saboda haka in hali ya yi sai mu kyautata wa kowa tun ba ma waɗanda suke jama'ar masu ba da gaskiya ba. ku dubi irin rubutu gwada-gwada da nake muku da hannuna. To, mutanen nan masu son nuna bijinta cikin jiki su ne masu son tilasta muku yin kaciya, don gudun shan wuya saboda gicciyen almasihu. Ai, ko da waɗanda aka yi wa kaciya ma ba sa kiyaye shari'a, son su ne a yi muku kaciya don su yi fariya da ku akan an yi muku kaciya, amma ni ko kusa ba zan yi fariya ba. sai dai a game da gicciyen Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ta albarkacin mutuwarsa akan gicciye ne na yadda sha'anin duniya, duniya kuma ta yadda sha'anina. Kaciya da rashin kaciya ba a bakin komi suke ba, sai dai sabuwar halitta ita ce wani abu. Salama da jin kai su tabbata ga duk masu bin ka'idan nan, wato, Isra'ilar gaske ta Allah. Daga nan gaba, kada kowa ya ƙara damuna. domin a jikina ina da tabbai masu nuna ni bawan Ubangiji Yesu ne. Alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku, uwa. Amin.